yau 25 ga watan biyu hijira annabi na da shekara 1445 watan boko ko 11 ga watan tara biyu sufuli biyu uku shine 2023 za mu tashi yau ummu habibati ummu habibati ummul muminin almuhajiratu as-sabiratu title ɗinta kenan lafazin almuhajiratu ana ana nufin hijirar da ta yi zuwa habasha ke nufi domin ta yi hijira ta je habasha ita da mijinta kuma a nan ne suka rabu da mijin nata domin a nan ya yi ridda to wannan riddar da ya yi sai zama mata bala'i uku ga ta yi hijira ta bar danginta ga mijinta kuma ya yi ridda sannan shi ta rabu da ta rabu da mijin tunda ya yi ridda ita musulma ce shi kafiri babu zama to kaga akwai zaman haƙuri kenan kaga abu uku ya ya taran mata shi yasa malam ce mata as-sabiratu wacce take mai haƙuri? man hiya wace ce ummu habiba hiya sayyidatul muhajjaba mace ce shugaba wacce take sa hijabi ramlatu bintu abi sufyan asalin sunanta shine ramla yar gidan abu sufyan sufyan ibn harbin an bayyance wannan ko ai kun san waye abu sufyan wanda dan uwan annabi ne balma amin manzon Allah ne an gane wannan ko wa hiya min banati ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ɗaya daga cikin ƴaƴayen baffannin annabi ce ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce daga cikin ƴaƴayen ammin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi azwajihi man hiya aqrabu nasaban ilayhi minha a duk matayen annabi babu wacce tafi kusanci na nasaba da annabi a duk matayensa kamar ta amma an bu ta ba ai mun ce Zainab ma kanwar annabi ce Zainab bint Jahsh to ita kuma ai Zainab ibnatu ammati rasulillah ta bangaren me take mace an gane ko gwaggwannin annabi ce ta yi suka haife ta bangaren mata kenan ita shi kuma ammi ne ita kuma ramla ummu habiba amminta shi yar gidan ammin annabi ce kaga ai ba a hada nasabar mace da ta me da ta namiji ba a hada wannan ina ba da an bayanci wannan da kyau dangin uwa da dangin uba ne ne suka fi karfi ba shi ne kawai bayanin laisa fi azwajihi man hiya aqrabu nasaban ilayhi minha wala fi nisa'ihi ai koda ko a cikin matayensa man hiya aksaru sadaqan minha ba wacce ta kai ta yawan sadaki abu biyu aka faɗa yanzu ta fuskar nasaba ta fi kowa kusa da annabi ta fuskar sadakin da aka bayan na aurenta ta fi kowa yawan sadaki ina ba ta binci wannan wala man tazawwaja biha wa hiya na'ihatud dar haka babu wata mace da annabi ya aura nahiyatud dar wacce tana nesa annabi ya aure ta ab'adu minha tayi nesa da shi sannan aka yi auren su mana tana ma wani gari daban aka daura auren aka hado ta da kayanta da ta aka kawo ta saboda lokacin da aka daura auren ta ai tana habasha وقد له صلى الله عليه وسلم عليها بالحبشة أن قل أورنت دا النبي تنا حبشة شيني معنى وقد نعقد النكاح أن قل أورنت دا النبي تنا حبشة وأصدقها عنده صاحب الحبشة أربعمائة دينارا وأصدقها أنه صاحب الحبشة shugaban nan sarkin nan na habasha shine wanda ya ba da sadakinta a maimakon annabi shine ya bada sadakinta a maimakon sarki ne guda mai iko ya bada sadakinta a maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a mi'ati dinar dinare 400 ya bayar dira ne rawa dinare 400 ya dauka ya bayar wanda sadakin malikiya a yau menene da sadakin malikiya a yau rubu dinar ne dinare ɗaya sai ka raba shi gida hudu sai ka ɗau ɗaya 1 over 3 shine sadaki mafi ƙarancin sadaki a malikiya ko da kalanda ka je ka duba za ka ga haka rubu me ne yanzu bai fi dubu talatin da wani abu a malikiya fa kenan dubu talatin da nawa da ɗan kai dubu talatin da ɗan kai shine mafi karantar sadaki dubu talatin da wani abu da haka yanzu an ba da sadakinki dubu talatin aure ya yi da ɗan wani abu ko 32 haka ko da ɗaya ko 35 ko yayi yayi an an baki miliyan ɗaya yayi an baki miliyan dubu ma yayi ito e ai kaga wata yanzu sai ta jawo shi na ce kaji wannan muna a abinda malikiya suka tabbatar ni nake faɗa ina ba ta fahimci wannan kun gane ko to yanzu nawa ne sadakinta da na buka sadakinta dinare ɗari nawa muka ce da na buga sadakinta abin da ya kama naira miliyan arba'in da tara wallahi shine abin da ya kama na sadakinta da dubu ɗari hudu da ashirin da biyar da ɗari shida a kwanakin baya kaɗan kuwa sai da sadakinta ya kai miliyan tamanin da ɗaya da wani abu yanzu ne ma ɗan sauko yanzu da tana nan yau din nan da nake magana sadakinta ya kai naira miliyan 400 a naira miliyan 49 abin da aka bata kaga kudin yana da yawa da kuma yan kai an gane wannan da da miliyan da yawa kudin da yawa ko babu wallahi da yawa yanzu kai zaka iya bada wannan sadakin ko abokinka zai iya biya ba Eh? na'am sannan an ba da wannan sadakin mai da laifi ko laifi babu laifi ba laifi ko miliyan dubu wani ya ce ya ba wa matarsa da zai aura 1 biliyan naira sadaki ba wani abu a ciki arziki ne Allah ya saka mata shi ko ba haka ba yawa mu ci gaba nazala fiha mun zo nan kuwa ba haka bane ba dinaran wajahazaha bi ashiya sannan shi wannan sarki na abasha Waje wajahazaha sai ya shirya ta bi ashiya da wasu al'abura kamar ka ce katiba kayan ɗaki kayan ado har da gara ya haɗa mata duka sannan ya tarkato ta ya ce a kawo ta madina wajen angonta nazala biha wa fi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam khasun qaulillahi ta'ala suna ganin a sha'aninta ne faɗin Allah ya sauka a keɓance ma'ana kamar dan ita Allah ya saukar da inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlal bait an gane ko da kuma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya idan ka bi littattafan tafsiri wannan maganar da aka kawo anan kuskure ce wannan magana cewa wannan ayar a asbabun nuzul ta sauka ne a sha'aninta khasatan gaskiya malamai ba su faɗa haka ba kuma ko anan malam ya ce haka ne kama kama kala ibnu abbas radiyallahu radiyallahu anhum gaskiya ni ban ga inda abdullahi dan abbas ya faɗa ka ba bal abinda abdullahi dan abbas ya faɗa shine nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan iya abin da ya faɗa kenan wannan ta sauka a dangance da me matayen annabi su kadai matayen annabi su me ba wai ita kadai khasatan sannan suka shigo ciki ba ina ba ta ambaci wannan ni ban ga inda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ka ba da haka ni a iya fahimta ta wannan ibarar da malam ya amfani da ita kuskure ne ina ba ta ambaci wannan kuskure ne ba wani littafin tafsiri da kusan kusan na duba da yawa tsakani da Allah ba za ka tarar da yadda aka ce wannan ayar ta sauka akan sha'aninta ne a keɓance balma in ka bi muraja'ar ayar baya da alaka da kace ya sauka akanta ta wannan ya sauka ne akan sha'anin matan manzon Allah gaba daya gaba dayan su banda su kuma ba wanda yake shiga wannan sai me sai ahlul bait su Fatima Allah ya kare da gare ta shine inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlul bait Allah yana nufin ya tafitar da me dauda da datti zuwa ga wannan iyalan gida na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al imam zahabi imam zahabi shine shamsuddin az-zahabi mai siyarwa alamin nubala dalibin ibnu taymiya rahimahullah duk ilimin zahabi dalibin Ibn taymiya ne ibnu kathir kuwa ɗalibi ne ma a islamiyya a makarantar ibnu taymiya dalibi kankanin dalibi ne ibnu kathir wannan da kake gani ibnu taymiya suna yara ya ware su ya buɗe musu 'yar islamiyya yake karantar da su domin ibn abdulhadi ɗalibin ibn taimiyya ne wanda shi kansa ibn abdulhadi malamin ibn kafir ne duk ilimin ibn kafir to malamai suka ce in kana so ka gane ibnu taimiyya ƙarshe ne to ka kalli almajiran da ya fitar irin su ibn qayyim kai ka san magana ta ƙari wanda ko a jawahirul ma'ani farko barkonsa sai da aka jinjina wa ibnu qayyim wallahi jinjina masa yi ko ba haka ba to amma kuma suka zagi malaminsa wanda duk duniya shi kuma ibnu qayyim babu wanda yake ji da shi kamar ibnu taymiya wanda sai da aka haƙura aka sa ibnu qayyim a kurkuku suka zauna tare da ibn taimiyya ba iya fito da ibnu ibnu bai yadda ya fito daga wannan kurkukun ba har sai da ibn taimiyya ya rasu sannan ne ya haƙura ya fito daga kurkuku saboda kawai karya asarar ilimin da ibn taimiyya yake bayarwa ibn taimiyya wannan fa da kuke gani aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda ya rubuta maka as-sarimul maslul ala shatamin rasul ce zararren takobi akan wanda ya zagi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Nasir Kabar Allah ya masa rahama yace idan da Ibn Taymiyyah ma yana da wani kuskure yace iya wannan rubun littafin da ya rubuta zararren takobi ga yawa jini ya wuce ya wuce akan duk wanda ya zagi ma'aikin Allah yace wannan iya littafin ya cancanta Allah ya gabarta masa a kansa amma yau ka zo da wani kazamin bakinka mai ɗoyi kawai ka zagi malami irin ibnu taymiya saboda baka san waye ibnu taymiya ba Allah ya kare mai tsadi qala imamu zahabi zahabi yana daga cikin mutanen da Allah ya wa yau kwakwalwa sun ce kallama ya ji abu ya manta sun ce babban abin da ake faɗa akan zakirarsa shine da mutane za su zo za su zo hajji sai ya tsaya a gefe haka duk wanda zai shigo hajji sai ya gaya masa ya ce sunana wane ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane kuma na fito daga gari kaza daga local government kaza duk adadin mutanen nan da suka zo su gaya mai sau ɗaya su wuce to sai a ce su sake fitowa daga makka kowanne zai gaya masa sunansa da na babansa da na kakansa da na kakan kakansa daga inda ya fito da local government ɗin da ya zo ba tare da ya manta ko mutum ɗaya ba mun ce haka Allah ya masa zakira shamsuddin me zahabi Allah masa baiwa wa qad zahabi yake cewa wa qad kana habiba hurmatun wa jalala wa qad ummi habiba zai zama wa qad kana li ummi habibata hurmatun wa jalala yace ita umma habiba mace ce mai alfarma kuma mace ce mai girma wala mafi fi akiha yace musamman ma lokacin da dan uwanta Muawiya yake mulki a Sham wali makanihi minha da kuma matsayin da yake da shi dan ita domin ya fara samun ɗaukakarsa ta farko ne saboda ita ƙila lahu ai a ne sanadiyarta ne ake cewa da shi halin mu'min kawun muminai saboda kaga ayyayarsa ce kuma waye yake aurenta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka daga wannan nasabar ne ake ce masa khalil mu'minin ina ba ta bayyana wannan kawun mu'minai zawajin nabi sallallahu alaihi wasallam biha auren annabi tare da ita lamma aslamat radiyallahu anha hajaran ma a zaujiha ubaidillahi jahash lokacin da ta musulunta ta yi hijira tare da mijinta wanda ake kira da Ubaidillah bin Jahash ila ilal habashati zuwa garin Habasha fartadda hunaka wa tanassara anan ne yayi ridda ya koma addinin nasaranci fa azuma masab sai masibata ta girmama wajtama alaiha bala'un sai bala'i ya tattara a sha'aninta lightirab saboda baƙunta wartidadu zawaj ga kuma mijinta ya zo sun rabu ina ba ta binci wannan wa mafarakatu alwatan gashi kuma ta bagganinta walima alima annabi sallallahu walamma alima annabi sallallahu alaihi wasallam bi haliha da annabi ya samu labarin halin da take ciki arsala ila najashi yakhtubuha sai manzo Allah ya tura wa najashi cewa aje a gaya wa najashi cewa yana neman aurenta a hannunsa najashi ai musulmi ne babanta kuma yana maka kafiri ne ita kuma yanzu tana karkashin musulunci ne da haka annabi sai nemi aurenta a wajen mai sarkin da take karkashin ikonsa annabi ya ce a gaya masa ko zai ba shi aurenta wa ha hunak haka ne ko khutubu hali nafsihi wa ha hunak yana neman wa kansa da kansa aurenta nan ne aka ba da sadakinta rafa'an lihaliha liha dan a tausaya wa halin da take ciki wanda yake nuna ma jagoranci irin na manzan Allah zai wahala a samu ya riga ya gano yanzu tana cikin bakunci da tashin hankali me za a yi a rage mata da dadi gashi tana cikin jarabawa mijinta ya yarda ta doge akan addinin ta bai sa ta bar me ba ta bar addinin ta je ta bi mijinta ba tare da ga babanta can baya cikin addinin amma ta tabbatar tana kan wannan addinin da haka manzon Allah cikin sauri ya gano halin da suke ciki yayi yawa sai ya tura mata a gaya mata shine ma zai aure ta magana ta kare kuma ta kare ba na'am mm. mm. a ya rabu mana kai tsaye kata'an ma kata'an ma mun gane wannan? ha? muje wafa'an li husni thabatiha annabi ne yayi haka dan ya mata wafa'i kun san ai wafa'i ko husnul wafa kyakkyawan alƙawari ma'ana wanda ya ma alkhairi ka tuna ya ma wani alƙairi wafa'an li husni thabatiha annabi ya mata haka ne dan me ya cika mata kyautatawar tabbatuwar da ta yi akan musulunci wa hadiha da kokarin da ta yi wa qutilal kharrasun mala yace Allah ya tsine wa makaryata ba ku ce amin ba ba wa kutilal kharrasun Allah ya tsine wa makaryata allazina kuluna masu cewa inna muhammadan hakika annabi muhammad tazawwaja man tazawwaja minan nisa'i ijabatan lidda'i alhawa cewa wai manzon Allah ya auri waɗanda ya aura ne na cikin mata saboda kawai san ransa da sha'awarsa Allah ya wulakanta su da wannan magana da suka faɗa wallahi manzon Allah ya fi gaban yayin nan da ya roki ubangiji ya bashi hurul in zai ba shi ya aura tun a duniya saboda gatan annabi a wajen Allah subhanahu wataala an fahimta da yana son dukka a wanda Allah ya ce in wahabat eh, menene nafsaha ko in wata mace mumina ta zo ta yi kyautar kanta in aradan nabi in har annabi yana so me Allah ya ce masa an halatta masa kai kadai ma min dunil muminin banda ragowar mumirai to banda annabi wa yake da wannan amma tare da haka ba bai yi haka ba matan su gaba ɗaya zawarawa ne nana aisha ce kadai ba budurwa to wannan kuma ana gina aure kenan dan sha'awa kab matansa zawarawa ne auren tausayi yake kowace akwai yanzu ka duba ummu salama ta ma tsuba ya aure ta ka duba saudat ta girma ta tsubaya ya aure ta ka duba khadija tana da 'ya'ya nawa a wani gidan sannan ya aure ta ina magana sha'awa a ciki ba wata matar annabi da ya aura face sai akwai wata maslaha a ciki yanzu ni da ku gashi mun gano wannan matar ba abin da za a yi mata samu sauki umma habiba in ba wannan aurenta da annabi ba amma tare da haka wani mai kazamin baki la'anan ne sai ya ce wai manzon Allah ya auri wa'anda ya aura na mata ne gaji gashi mala yana ci gaba ya ce wa ishba'al lishahawa wai kawai dan ya kosar da sha'awarsa a'udhu billahi minash shaitani rajim manzon Allah da matar da ba tasa ba idan yanzu da manzon Allah zai hau doki daya da matar da ba tasa ba da ita da dutse wallahi hukuncin su daya a hakkin annabi an gane wannan da kyau Allah ya faranta muku rai malai yace a hadhihi shahawatun ya sada yace ya ku gabanni ku saurara ya ku mutanen kware ku saurara wannan shi ake kina gina aure akan sha'awa an gane ko innaha mawafiqu mawafiqu anbiya wai wannan mawaqiful anbiya inna innaha ko innaha mawaqiful anbiya wannan shine matsayin annabawa suna gina aure ne akan me wani tsari na addini allati taj'al munsifu yakhirru sajidan idan ka ji irin wannan abin da annabawa suke me insafi a cikin mutane da adalci in ya ji irin wannan me ya kamata yi sujjada zai yi zuwa ga Allah amma ma'azmatu hadha din a gaban girman wannan addinin wal gharib mala ya ce abin da zai baka mamaki shine ne walgarib a nan ina fata an gane kamar ka ce bakon al'amari anna aba sufiyana haƙiƙa abu sufiyan inda ma sami abi haza zawaj da ya ji labarin wannan auren ragmal ada'i al tare da al-mustahkima kenan al-mustahkima dai al-mustahkam kenan an gane ko al-mustahkam tare da adawar da yake da ita kafaffiyar adawa an gane ko li nabiyillahi wacce yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin da kuma adawar da yake wa mu'minai yaqulu muftakhiran amma tare da haka sai da ya faɗa yana alfahari da wannan auren Abu Sufyan fa bai musulmi bane a wannan lokacin kuma yana tsananin adawa da manzon Allah sannan yana adawa da wa da mu'minai amma ya kulu muftakhiran sai aka ji shi yana faɗar wata magana hadda alfahari yace zakal fahlu yace wannan shine haqiqanin namiji annabi yake wannan yaban la yuqra'u anfuhu yace namiji ne na gaske irin ba wanda yake iya kada shi a kokawa zaka alfahalu ko la yuqra'u fuhu. anfuhu yace wannan namiji ne ba wanda zai iya turmur musu hancinsa a ƙasa yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yabon wa an urwata an ummi habiba annaha kanat tahta ubaidillah daga urwa daga ummu habiba yace annaha ummu habiba ta kasance tahta ubaidillah a ƙarƙashin wani mutum da ake ce ubaidillah wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha bil habashati annabi ya aure ta tana garin habasha zawwajaha iyahu najashi wanda ya aura masa ita shine jashi wa maharaha amma sadakinta arba'atu alafi dirhamin can mun ce dinaran ko nan kuma mun ce dirhamin mana dinare dinare dubu nawa arba'ata alafi dirhamin dinare dubu dubu dubu hudu dirami kai wa ba sa biha ma'ashur habil bin hasana sai ya haɗo ta da wani mutum da ake cewa sharhabil bin hasana wajahazuha kullahu min inda najashi sai aka hada ta da duk wani jihaz na aure abinda ake bukata a wajen najashi mawqifu khalid mawqifun menene khalidun zai zama kar mu ce khalidin mawqifun khalidun wanzazzan labarin da ba za a manta ba in an ce mawqif khalid khalidun shine allazi la yunsa irin labarin da ba za a manta shi ba ina ba ta ambaci wannan an zuhuri an karbo daga zuhuri kala ya ce lamma kadima abu sufiyan al-madina lokacin da abu sufiyan ya zo garin madina wannabi sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwa makka a wannan lokacin annabi yana shirin zai je yaƙi garin makka fa kallamahu fi an yazida fil hudnati sai tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ƙara musu alƙawari alhudina yana nufin al'ahadu al'ahadu Allah alkawari ne wanda ake kulla shi cewa Allah humun Nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa kada annabi ya yaƙe su to annabi ya ce ya jinkirta yaki da su ya ba su adadin wasu watanni daga sai suka zo suka ce to ya ƙara musu wani watannin to kaga wannan ya tabbatar da musulunci ya yi mai kenan yi ƙarfi ana jin tsoron shigowar annabi an gane wannan ko falam yuqbal alaihi amma annabi ya ce bai yadda ba san da yasa wannan lokacin zai je fatahu makka sai ya je faqama fa dakhala ala ibnatihi sai Abu Sufyan ya tashi ya shiga wajen yarsa gidan wa yanzu ya shiga kenan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فدخل على ابنته أم حبيبة فلما جاء ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتأكل جاء أكيدا مالا da ya je kawai sai tinkari shimfidar annabi zai zauna tawatu sai ta sauri ta nan da shimfidar dunahu ta kare shi daga wannan shimfidar ta manzan Allah Faƙala sai ya ce da ita ya bunayya ya ke yata aragibin bihazal firash anni amli minhu kina kyamata ta ne zuwa ga wannan shimfidar ta annabi ko kuma a'a ita shimfidar ce kike kyamata kina ganin girma na ya fin zauna kanta ko ko ni kike ganin matsayina bai kai in zauna a shimfidar mijinki ba kun gane ko aragibin bi hazal firash anni ko kina kyamata ta ne a dangance da wannan shimfidar amli anhu koko ni ne girma na kike ganin ya fi karfin na wannan cimfidar wanne daga ciki ke nufi Ƙalat sai ta ce bal huwa firashi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce karka manta ba wannan shimfidar manzan Allah ce ake gaya ma shimfidar annabi ake ma magana wa anta imru'un najasun kuma kai mutum ne najasa ya mafi tsarkin mutane zai zauna in ka zauna kun ga aqida ko ba dole in nan naɗe ba saboda mafi tsarkin mutane ne yake zama a kanta kai kuma ga kana dasa la tajidu qawm yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasul walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum menene Allah ce ulaika kataba fi qulubihimul iman sai me wa ayyadahum bi ruhin min ka Allah ya tabbatar yace kai mutum ne mushriki fa qala ya bunayya yace da ita yake yata laqad asabaki ba'di sharrun lalle bayan rabuwa ta da ke to kin shiga cikin sharri mai girma kin sami irin wannan canjin har an raba ni da ke bata san musu bai san cewa musulunci yafi mai ba yafi gaban nan imani ne a tare da ita a azamu min aljibal duk wanda imani ya shige shi zai yi abin da ya fi gaban nan ina ba ta an bayyana wannan qabala liqa Allah liqa illa lokaci yayi da kiran sallah bismillah da khalqillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah qabala liqa liqa illa qabla liqa illa gabanin a hadu da Allah An aufi bin harith samitu aisha ta radiyallahu anha ya ce na jina na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta tana cewa shi ne ta ƙulu ko da atni ummu habiba inda mautiha ummu habiba ta kirawo ta lokacin za ta mutu da ummu habiba ta zo za ta mutu sai ta ce a kira mata na aisha faƙalat sai ta ce kunu yakunu na ma kunu bainad dara'ir tace kin san dai wani abu zai dinga shiga tsakanin mu irin abin da yake shiga na tsakanin kishiyoyi ad-dara'ir shine me kishiyoyi ce to kin sani za a iya shiga ke ki saba mana mu mu saba miki ke ki shiga na mu haƙƙin mu mu shiga naki haƙƙin fa farar li wa laki ma kana min zalik ce Allah ya gafarta min da ni da ke abin da ya shiga tsakanin mu na wannan kamar tana neman na Aisha ta gafarta mata kenan fa qultu ghafara Allahu laki zalika kullahu sai na Aisha ta ce Allah ya gafarta miki duk abin da kika min a halin kishi wa halalt wa min zalika kuma Allah ya warware wannan kada ya tambaye ki akan sa fa qalat sai ummu habiba ta ce sarartini sarrakillah kin sa na ji daɗi ke ma Allah ya sa ki ji daɗi wa arsalat ila ummi salama sai ta tura wa ummi salama fa qala laha mithl dhalik ita ma tace mata kwatankwacin abinda nana Aisha tace mata qultu sa'ad bin yusuf abu aziz yake cewa wa hadhihi sunnatun nabawiyyatun qa'imatun yace wannan sunna ce ta manzon Allah tabbatacciya shi ma da rasuwa ta zo masa dab da ajalinsa haka ya dinga tambaya sahabbansa su yafe masa ina ba ta ci wannan to haka ne sunna ce idan kaga shekaru sun cimma ko ko kuma ka dan alamu ko kana asibiti kaga alamun da wala fa ba mutuwa zaka yi ba ka ce to kana so mutane su gabarta maka ko ba ka bane ba ka ga ka ce Allah mutane ku ya hakuri inda wani musamman yanzu lokacin social media nan ka faɗa ka ce in dai da wani wanda muka saba wa dan Allah ya hakuri ya fi mana ni fa ba wasiya nake bayarwa ba ina nan kar wani ya dauka wasiya nake bayarwa a ni ina nan amma dai a gafarta min din eh inda wani wanda ne kuskure musamman wayannan yan dariƙar da ake daga suna ganin kamar an matsa musu ba matsa muku aka yi ba wallahi kauna ce muna so kar ku fada wuta kar ku fada cikin halaka an bayinta yana da kyau mutum ya dinga neman yafiyar mutane time to time baka ji mai malam Jafar ya ce ba duk wanda ya min wani abu na yafe masa wannan alama ce kuma ta tsarkin zuciya ina ba ta fahimci wannan haka kawai kan samu mutanen gidan ku ce duk wanda na yau wani abu da Allah ya yafe mun yi hakuri ba su ba wasiya kake ba kawai kana neman a gabarta maka ne tunda kullu bani adama ba wani wanda baya kuskure ko wani abun kuma kayi ma baka san kayi ba Allah ya gabarta mana gaba daya Allah ya gabarta mana gaba daya kun gane wannan kun gane faqad rawal bayhaqi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba fi mardi fi mardi al-maut fa qala a rashin lafiyarsa ta rasuwa sai yace amma ba'ad bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane inni ahmadullah anni ahmadu ilaikumullah ina godewa Allah a akan ku allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin bautawa sai Allah shi kaɗai faman kuntu jalaltu jalattuhu wanda na taɓa dukansa lahu zaharan a gadon bayansa fa haza zahari to ni ma ga nawo gadan bayan yastaqit minhu yazo ya rama ya daufansa ku duba tawadu irin na manzo Allah yanzu akwai wani sarki da zai fito ya ce wanda na taba yau bulala yan kurkuku ya zo ya zane ni nima ba wanda zai iya wannan wa man kuntu shamamtu lahu irdan wanda na taɓa wa mutunci annabi baya taba mutuncin kowa amma haka annabi ya fada ashatamu ɗin ma ba za mu iya fassara shi a haƙƙin annabi ba in akwai maganganun da in zaka faɗa haƙƙin manzon Allah sai ka tausasa harshe ina fata an bayyance wannan kamar amma inda ni ne da Habibu in ce Habibu in na taba zagin ka karama zagin da ne maka ni da Habibu wannan sawa ina fata an bayyance wannan amma haka magana take sai dai ba za mu iya fassara ta haka ba sai dai ku ku amfani da kwakwalwar ku ku gane ina ba ta ambayanci wannan fa haza irdi falyastaqiq annabi ce ga mutunci na zo ya rama a kansa minhu daga gare shi ala wa inna shahana'a laysa min tab'i manzo Allah yace kiyayya inji na tsani mutum baya cikin ɗabi'ata wala min sha'ani baya cikin al'amurana ala wa inna ahabbakum ilayya ku sani mafi soyuwar ɗayan ku a cikin mafi soyuwar ɗan ɗaya daga cikin ku a gare ni man akaza minni haqqan shine wanda ya karɓi wani haƙƙi daga gare ni in kana lahu in fa yana da shi ya zo ya tambaye ni haƙƙinsa misali yana bi na bashi ya zo ya ce ba ni bashi na yana bi na wani abu ya zo ya ce ba ni yana bi na wani haƙƙi ya zo ya ce ya ma haƙƙin Allah ba na haƙƙi na na kaza manzo Allah ya ce na fi son wa'annan a cikin ku au hallani minhu ko kuma ya ce ya warware tare da ni da shi ma'ana ya yafe min ina ba ta fahimci wannan ya ce ya yafe mu shine au hallani minhu an gane wannan falaqitullaha wa ana tibun nafs wa ana nafs yace sai in haɗu da Allah ina mai jin daɗi a raina wa tuwfiya radiyallahu anha sana arba'in fi khilafati muawiya ta rasu a shekara ta nawa arba'a wa arba'in fofo. ina ba ta ambanci wannan 440 a lokacin khilafa 44 a lokacin khilafar mewa muawiya dan uwanta kenan ummu ayman tabiki alan qita'il wahyi lokaci yayi ina wani mai fadan lokaci yayi gaskiya bai yi ba ko da yayi saura minti nawa ga yamin gaskiya tsakaninka da Allah saura minti bakwai lokaci yayi to sai mun cinye minti bakon mu ummu ayman tabki ala inqita'il wahyi ita kuma ummu ayman kuka take yi ma wahayi ya yanke ya daina zuwa saboda sanin girman wahayi saboda da da wahayi za a ce kaza ya halatta kaza bai yi me ba to kaga ashe aqida sahabbai wahayi yayi me ya yanke babu ziyada al habashiyatu ita yar kasar habasha ce maulatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baiwar manzan Allah ce ita wannan da zamu ba ku labari ummu aiman asalinta baiwar abdullahi ce mahaifin annabi da haka annabi muhammad gadar ta yi kun gane ma'anar kuwa me yayi gadar ta yayi a mazaunin mai baiwarsa domin mallakin mahaifiyarsa ce mahaifinsa ce wa hadanatuhu kuma tare na annabi warisaha min abihi ya gaje ta ne daga wajen babansa summa a'taqaha sannan sai yayi me me ya faru sai ya yanta ta inda ma tazawwaja bi khadija a daidai lokacin da ya aure khadija sai ya yanta ta sai yayi me sai ya aunta ta wa kana min al muhajiratil uwal tana cikin wanda suka yi hijira na farko ismuha menene sunanta baraka sunanta kenan me baraka وقد تزوجها عبيد الله بن wanda ya aure ta shine Ubaidullahi ibn Haris al-Kharaji al-Khazraji mutumin Khazraj fa waladat lahu Ayman sai ta haifa masa wani da da ake cewa shi sa ake ce mata ummu Ayman wali Ayman hijratun wa jihad shi kansa Ayman din na yayi hijira yayi jihadi istushhida yawma hunain ya samu shahadarsa a ranar yakin mai hunain summa tazawwajaha zaid bin harisa sai wannan bawan annabin da ake cewa zaidu dan harisa ya aure ta kaga ta haifi zaidu dan harisa din fa amma kuma ya aure ta wallahi ya ta haife shi a <laughs> ah, to wacce ta raina annabi ku gane ta rainuwa shi kuma annabi mai zaidun ma ba ɗa ne a gurinsa ba ana cewa zaidu bin muhammad kuma yaro ƙanƙani ina ba ta ambanci wannan yaro ƙanƙani a gaban annabi nake nufi kun gane ko yaro ƙanƙani shi zaidu din zaidu ita kuma ta me ta ma girma annabi sosai annabi kuma ya haifi zai kuma ƙarshe zaidu din ne ya aure ta ana yi ko dai ku gane ba ne wallahi haka karatun yake a ya halatta a kana maka lawu kawai dai ba za ka more rayuwarka ba shine magana ta gaskiya mu wuce wannan gurin sun mata zawaja ha zaidu bin harisa layali bu'thun um, layali bu'thun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a sanda aka turo annabi fa waladat lahu usama bin zaid usama bin zaid ita wannan matar ita ta haifa masa usama dan me dan zaid ita ta haifa masa me usama dan zaid ku kun san me yake faruwa kaga ita baiwar annabi ce yan tata shi ma zaidu bawan annabi ne yayi me da ka kun ji dalilin da yasa annabi yake tsananin san usama saboda annabi yana son ummu aiman ba don wani abu ba saboda gadatta'i ka san dan adam yana girmama abin da ya gada daga wajen mai mahaifinsa kaga kadarar annabi ce mai kima kun gane maganan. to kuma ta zo ta haifi ta auruwa zaid to kaga yanzu abin da zaid da ita ummu aiman suka haifa tsatsan tsatsan annabi zai so wannan tsatsan ba da wasa ba kun gane me nake fara to shine dalilin da ya yasa za ku ga annabi yana son shi fa waladat lahu usama ibn zaid hibba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam magana ta fito ko makanatuha inda Allah ta'ala matsayinta a wajen Allah an Usman ibn Qasim qal lamma hajarat umma aiman amsat lamma hajjar الروحاء aiman lokacin da ta aiman ta hijira أيمن sai ta yammatu bilmunsarafi dunar roha a wani guri da ake cewa almunsarif kafin ka karaso Rauha. fa fa'atashat sai kishirwa ta kama ta sama ma'aha ma'un ba kuma ruwan da za ta sha a gurin wahiya sa'imatun kuma tana azumi wajahadat ta sha wahala sosai an gane ko fadulli alaiha minas sama'i dalwun sai kawai aka zuro mata da wata guga daga sama min ma'in wanda yake dauke da ruwa birasha'in arrasha a larabci shine alhabal wani kawai wata igiya ta gani tana sakkowa daga sama abiyad igiyar fara ce fasharibat sai kawai ta sha wannan ruwan wa kanat taqulu tana cewa wannan kisar fa bata inganta ba ba kun gane ko ku kalla za ku ga malamai sun da'afa in kisar nan bata inganta ba ibnu sa'ad ya fitar da ita a cikin sira da wasu daga cikin malamai a cikin isaba an ce rijal din akwai thiqat a ciki sai dai akwai inqita na ɗaya daga cikin ruwa